ganin gaskiya ne yau da kwana goma sha ɗaya eh, an dakatar da eh, ta ce mai asuras saboda matsala da muka samu ta wata na'ura mai babban muhimmanci a cikin wannan aikin da ta samu matsala ta tsaya eh, shi ne sa dole muka tsaida saboda sai an gyara ta tukon mu ci gaba da ce mai amma tana da muhimmanci a cikin aikin ta ce mai an ba ita ba ta yi wata wace na'ura kenan eh akwai compressor kin guda da ya saka shi kuma mai capacity sai babba duk man ta kan shi yake bi to ko menene dalilin da ya sa shi ita wannan na'ura ta samu matsala to ai ita na'ura ita harkar karfe kamar jikin na adam ne hmm. eh, yau da lafiya go babu lafiya ko da yake ba ɗaya bane da jikin na adam dan jikin na adam ba iya misali a ce lokaci kaza za a samu cuta kaza amma shi karfe sai eh, kwaci ya zo a haka eh, tana yawa ba a san ba menene hushe shi to ita wannan tsayawa da matatar man fetur ta yi cak dinnan ana iya cewa ko kuma in ce akwai wata asara da ta haddasa tsawon wannan lokaci E, shi e, matatar mai an ta tsaya e, ba aiki kowata awa ai kudi ne ake asara ba kaɗan ba saboda shi eh, na farko ta ce mai a saida shine sana'almu tunda ke eh, abin da yake shine sana'alka ka da shi baka yi kenan in kudi bai shigo ba haduwa ne a gare ka bayan wannan a kewaye da saura za akwai eh, aiki da dama alal misali muna da duwan wanda duk wanda zai fito saura an za a ƙetara shi akwai aikin duwan akwai kuɗi da samu eh hatta direba da yaran mota da suke busan motoci an suka zo ai eh, koda da kafe ne sasha a gari to an ya kasance ba su zauwa saboda abin da za su zo ɗauka babu shi shi ma ba karama asara ce da zuwa da zauwa da sadarwa duk da ake yi akwai masana'antu da dama da suke rayuwa a albarkacin suraz an ya kasance babu tace mai banda eh, ita kanta suraz tun da ke hujjar tace mai da sai da shi an babu wannan aikin aiki tana asara kullum tunda ke ko ba komi da akwai ma'aikata wanda za a biya su akwai eh, lantarki da za a aiki da shi eh, akwai abinci mutane an sun je sa abinci Eh, ma'aikata sa hau motoci daga dama su tafi zuwa da zawa duka wani ayi yana cikin asara an aje a zo ne ba a yi aiki ba mutane suna raɗe raɗin kamar ko matsala tsakanin wannan matsala tsakanin yan china da kuma gwamnatin nijar ko shi ne ya haddasa wannan tsaiko wannan tsayawar mashin hakikanin gaskiya tsayawa ce ta ta samu matsala wannan kuma eh, jayayya tsakanin wanda suke da hannun jari guda a cikin kamfani Eh, kamar soraz kamar jayayya ce tsakanin ma'aikata da wanda ya dauka su aiki muddin ana tare alkullin ba a rasa ba abinda za a rasa za a yi jayayya a kan shi hmm, ko kuma dai mutane na ganin kamar ko rashin ingancin injinan ne da kuma kamar karancin ko kwararru ko kuma ma'aikatan ne ba su kware sosai ba shi ma ka iya kawo irin waɗannan tsaiko eh to injinan mu suna da inganci sosai saboda mu ma mun yi mamaki yadda ma wannan tsayuwa ta faru saboda yanzu akwai mashinkin da ake sani a ce to ita an mata gyara yau sai shekara goma a sake akwai karfen wanda za a ce to wannan duk shekara biyu sai an sake shi